rigakafi dai wani tsari dai wadda ake amfani da shi domin kare mai lafiya daga samun kamu daga cuta takan fara ne tun daga ranar da aka haifi yaro ya kamata da zarar mace ta haihu ko a asibiti ne yaro ya bar lebur an masa wanka an gyara shi da next ya kamata ya mishi pcg a bashi sauran allurai da ya kamata kama polio da sauransu in ya ketara Abin da ya kama da kar ya kai sati bai ɗauki wannan allurar rigakafi ba saboda zuwan wannan yaron a wannan lokaci yana da a kan ainihin garkuwan jikinsa daga wannan lokacin ne aka fa zai fara amsan allurar rigakafi hawa hawa hawa har lokacin yaron zai kai wata tara allurar rigakafi da za a fara zai karba ko a cikin wannan lokacin sai suka hada da allurar rigakafi na tarin fuka zai zo ana tafiya zai karbi na polio dasa ciwon shan inna zai zai karbi na za a hada mishi da na hepatitis ciwon hanta za a zo a tafi har lokaci eh, su da da sauransu har bakon dauro inda shi ne zai zama na karke da za a bashi da zuwa shi ciwon yakin shawara da mai shi yellow fever a wata tara ana expecting yaro ya gama wannan shedul din amma kuma ba waya a a rayuwa an gama ba domin in ya yi wannan to muna da tabbacin cewa yaro ya samu kwakwaran sinadarin da zai kare shi daga cuta a jikinsa a rayuwarsa